jama'a ku ƙara dagewa ku ƙara ƙaimi a cikin waɗannan goma na ƙarshen ramadan jama'a ku ƙara dagewa ku yi ƙara ƙaimi a cikin kwanakin da suka yi muna saura na wannan wata mai alfarma allah sarki jiye-jiye ne muke ta dakon watan azumin ramadan mai martaba sarkin musulmi ya sanar da an ga wata muka tashi da azumi dan lokaci kaɗan goma farko suka ƙare ana nan goma tsakiya suka ƙare yanzu gashi muna dosar goman ƙarshe mun ma doshi goman ƙarshe muna ma cikinsu dama malamai sun ce goman farko sun fi tsayi akan goman tsakiya goman ƙarshe su kuma sun fi ƙaranci akan goma ɗin tsakiya to kuma alhamdulillah kowannenmu ya tashi tsaye wajen ƙoƙari azumi sallah ciyarwa tallafi karatun alkur'ani zikiri istighfari sauran ayyukan alkhairi kama duk da haka ya kamata mu san cewa annabi ya ce al'amalu bil hawati ayyuka wayanda ake lura da su sosai su ne na ƙarshe da haka allah yana jira ya gani menene ayyukan mu wa'anne ayyuka za mu cika azumin ramadan na wannan shekara da su domin abin da za mu rufe azumin watan ramadan da shi shine allah ke la'akari da shi sama da abin da muka fara sama da abin da muka yi a tsakiya na ƙarshen shi allah ke kula da shi da malam bahaushe ya ce ba farkon ba ƙarshen daga yan uwa mu tashi mu dage mu yi damara mu jajirce mu yi tsayin daka mu ƙara ƙoƙari domin allah ya cika mana da alkhairi gashi yanzu muna rayuwa a cikin goman ƙarshe na wannan azumi na wannan shekara ta 1444 wa'annan kwanaki kwanaki ne da allah ya yi baiwarsu ga dukkanin musulmi a ko'ina suke kwanaki ne da allah ke lullunka lada kwanaki ne da allah ke yanta wuya kwanaki ne da allah ke yanta mutane daga wuta don haka da an ce wa'annan kwanaki goma na ƙarshen ramadan sun kama annabi kan ƙara ƙoƙari sama da yadda yake yi yakan tada iyali yakan ɗaura ɗamara yakan nisanci iyali don haka ku yawaita ambatan Allah ku yawaita karatun alkur'ani ku tsara sallar farilla a cikin jam'i ku yawaita sadaka da bude ma masu azumi baki domin ya zo a cikin sahih muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kokari yana ƙara kokari a cikin watan a cikin goman ƙarshe sama da yadda yake a cikin sauran kwanakin azumi sannan ku dage da neman daren lailatul qadari dare biyu ya wuce da ake tsammanin tsammaninta daren 21 da jiya daren 23 abin da ya rage mana daren 25 daren 27 daren 29 da kuma daren ƙarshe idan azumin ya yi farilla da ka sai mu dage mai cewar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya tsayuwar daren lailatul qadari yana mai imani yana mai kudayin lada an gafarta mashi duk abin da ya gabata na zunubinsa yan uwa musulmi yan uwa masu azumi murayar sunnar itikafi domin yau mun ban ma yaran itikafi manya da dama sun kaurace ma itikafi manyan mutane masu wadata masu arziki masu matsayi a gari da dama sun kaurace ma itikafi yau masu itikafi yara ƙanana ne da matasa da mata amma da yawan mutane yau sun kaurace mai itikafi tare da cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tun da aka farlanta azumin watan Ramadan bai taba fashin itikafi ba shekara goma jere yana itikafi so dai ya yi fashin itikafi saboda kishin mata domin wata ta neme shi ta yi itikafi tare da shi ya ce bismillah sai kishi ya motsa ma sauran matan wata mata ce nima ina so in yi ya ce bismillah wata mata zo ina so in yi bismillah sai ga dukkaninsu suna so shiga itikafi tare da shi ko sun shigo itikafi tare da shi sai ce Allah kuke nufi ko kuna da wata manufa ne to ni na fasa a wannan shekara sai manzo ya fasa itikafi ya fita amma sai da ya rama sai da ya ranka wannan itikafi a cikin watan sallah ka dubi yau yadda da yawan mu muka kaurace mai itikafi alhali itikafi kamar ka zo ne wajen wani a gidan shi ko ka je wajen wani a ofis din shi da wata bukata taka ka dage ka nace kai ta neman ya biya bukatar ka har ka cimma biyan bukatar ka to haka itikafi yake ka zo ɗakin Allah ka nace mu Allah ka dage ka cije kana ce mu Allah sai ka gafarta mani Allah sai ka yanta daga wuta Allah sai ka yafe mani to yadda in ka je wajen wani mutum a duniya kana neman bukata ka dace ka nace zai biya maka to haka Allah ya fi baiwa ya fi jinƙai da ya biya maka bukatarka tama yau ga mutane da yawa sun nisanci itikafi an ƙaurace ma itikafi kai ka ce ana kyamar itikafi an ba yara ƙanana da mata da kuma matasa duk da cewa itikafi ana yin shi in an ɗauke duk wani nauyi da ke kan mutum ba za ka baro ma'aikatar ka ba aikin da yake wajibi a kanka ka zo ka yi itikafi idan kai kuta yomin ne ba za ka bar iyalinka cikin wahala ba ka zo ka shiga cikin itikafi duk wanda ya shiga itikafi ya zama babu nauyin kowa a kan shi ko ya shirya ya ɗauke nauyin kowa a kan shi sannan ya shigo itikafi yan uwa musulmi mu kiyayi bata azumin mu da cin naman mutane da annamimanci da ƙananan maganganu da zagi da shammata da yin ƙarya da kallon abin da Allah ya haramta da kuma sauraron abin da Allah ya haramta yan uwa musulmi kowannen mu ya nuna ma Allah abin da ya yi kowannen mu ya nuna ma Allah iyakacin yinsa gwada ma Allah ka yi iyakacin yinka wajen yin azumi ka yi iyakacin yinka wajen ciyarwa ka yi iyakacin yinka wajen karatun alkur'ani ka yi iyakacin yinka wajen tallafi da jinkai da ayyukan jinkai. ka yi iyakacin yinka wajen kare kanka da kare gabobinka daga yin abin da Allah ya haramta mu gwada ma Allah lalle muna neman gafara mu gwada ma Allah muna neman ya yanta mu daga wuta mu gwada ma Allah raunin mu mu gwada ma Allah bukatocin mu domin wasu mu da yawa ba san ma cewa cikin watan azumin Ramadan ake ba wani yana nan yadda azumin ya riske shi haka kuma yake cikin azumin wani yana nan ayyukansa na ashe duka da ya saba yi ba abin da ya canza wani ko oho a gafarta mashi ko ka a gafarta mashi a yanta shi daga wuta ko ka a yanta shi ko oho to kada mu zama cikinsu lallai mu kankan da kai mu yi ta addu'a mu yi ta istighfari mu yi ta ayyukan alkhairi mu roki Allah ya karɓa mana sannan mu yi ta da fitar da zakar da kai kada mu yi sakaci duk wanda ke da hali na fitar da zakar da kai to ya kokari ya fitar ya tanadi da tun yanzu ana fitar da wannan zakka kafin karewar azumi da kwana ɗai ko kwana biyu lokacin da mafi mafifici shine a fitar da ita a ranar idi kafin a ji masallacin idi kowane mutum zai fitar makan shi da sa'i ɗaya na abinci ya fitar ma wa'anda suke karkashin shi kowa sa'i ɗaya za a ba za a fitar ma karami da babba namiji da mace bawa da ɗa kowa a fita mai sa'i ɗaya domin ita wannan zakar farilla ce cikin farillan da Allah ya farlanta manzan Allah ya farlanta sannan wannan zakar hikimarta don na ƙasu da aka samu a cikin watan azumin ramadan sai Allah ya cike maka duk wani nakasu duk wata tawaya duk wani rashin kamala wanda aka samu a cikin azumi da wasu laifuka da aka yi a cikin azumi sai Allah ya cike gurbin su da zakafin da kai ya Allah ka samu cikin wanda suka yi azumin wata ramadan suna masu iman da neman lada ya Allah ka samu cikin waɗanda suka yi tsayuwar watan azumin ramadan suna masu imani suna masu kwaɗayin lada ya Allah ka datar da mu da lailatul qadari ya Allah kada ka haramta mana 'yan tamu daga wuta ya Allah ka sake maimaita mana Allah ka sake maimaita muna Allah ka sake maimaita muna hukumu ila salatikum yarhamukumullah